muna godiya ga allah maɗaukakin sarki da ya sake kawo mu wannan lokaci mai albarka a wannan safiya ta ranar asabar 27 <clears throat> ga wata ramadan hijira ta 1437 <clears throat> wanda hakan ya yi daidai da biyu ga watan bakwai miladiya ta 2016 to a ci gaba da bayanin da muka faru a jiya yau ma za mu ɗora daga inda muka kwana kuma mawdu'in da muka fara magana a kansa shine almudawamatu ala al'amali salih wato muhimmancin mutum ya dawwama akan aiki na kwarai to dalilin wannan shine mun kasance a cikin wannan wata mai albarka na ramadan kuma babu shakka duk wanda ya ga halayen musulmi to kasancewa lallai makarantar nan ta ramadan ta mana tasiri domin mutane da dama sun fuskanci allah tabaraka wa ta'ala an kiyaye sallolin farilla cikin jama'a ana tashi a yi tarawihi ana yin tahajjud musamman a goman ƙarshe ɗin nan ga sadakoki da ake yi ga masu bukata ga tausayi da ake nuna musu ga kulawa da aka yi wa marayu da sauran marasa ƙarfi su duka waɗannan jerin ayyuka ne masu kyau kuma ramadan ya koya mana juriya ya koya mana haƙuri ya koya mana duk abinda allah ta'ala ya hana to za ka iya hannuwa za ka iya barinsa domin ka koyi misali ka samu misali daga haka kana son abinci kana son abin sha duka an ce maka karka yi wannan karka ci komai karka sha komai tun daga fitowar alfijar har zuwa faduwar rana haka kuma kila kana da sha'awar saduwa da iyalinka amma duka an hana yin wannan da rana kuma ka haƙura ka bari to duka wannan darussa ne da suke nuna mana cewa duk wani abin da allah ta'ala ya haramta maka to idan ka sami ya ka zama da gaske kake yi to lallai za ka iya barin wannan abin za ka iya ƙaurace masa domin akwai mutanen da sukan yi kukan cewa sun kasa barin sabo sun kasa barin zunubi to a gaskiya wannan rashin wato niyya ne mai ƙarfi duk wanda ya kyautata alaƙarsa da Allah kuma ya zamo da gaske yake yi ya tuba har ga Allah to Allah ko zai taimake shi ya bar mummunan aikinsa to a takaice waɗannan kyawawan ayyuka da wa da ban ambata ba duka ayyuka ne da ake buƙatar mu ci gaba da kula su mu ci gaba da yin su hatta bayan ramadan domin allah tabaraka wa ta'ala yana son aikin da mutum ya dawwama a kansa yana yi ko da kuwa wannan aikin kaɗan ne allah ta'ala yana ƙaunar wannan aikin to a jiya mun yi bayanin fa'idojin da ake samu wato idan mutum ya dawwama akan kyakkyawan aiki na farko muka ce zai zama yana tare da allah tabaraka wa ta'ala domin dawamarsa akan aiki na kwarai yana kara masa imani yana ƙara masa tawakkali yana ƙara masa kusanci zuwa ga allah da wannan fa'ida ta farko kenan sannan muka ce fa'ida ta biyu dawama akan aiki na kwarai yana horar da ka su saba da ayyukan alkhairi domin yau kayi gobe kayi jibi kayi gata kayi ka doge akan haka to sai jikinka ya zama ya saba ma da waɗannan ayyukan na alkhairi ba za ka rika ganin wahalarsu ba ba za ka rika jin nauyinsu ba saboda ka tarbiyyantar da kanka akan yinsu to wannan mun yi sa dalla-dalla a jiya sannan abu na biyu muka ce dawama akan aiki na kwarai dalili ne da yake sa allah tabaraka wa ta'ala ya soka za ka samu martaba a gurin allah maɗaukakin sarki allah zai karrama ka allah zai soka ya zamo ka samu martaba a gurin allah maɗaukakin sarki a duniyarka da lahirarka wannan ma mun yi maganarsa dalla-dalla a darasin da ya wuce sannan kuma abu na hudu wanda a yau za mu tashi a kansa daga cikin muhimmancin ka a kan aiki na kwarai da kuma fa'idar da ake samu cikin haka shine dawamarka akan kyakkyawan aiki yana zamowa sanadin da allah tabaraka wa ta'ala zai fitar da kai daga wani kunci kana iya shiga wata wahala kana iya shiga wani matsi a rayuwarka to sai allah tabaraka wa ta'ala ya kawo maka buɗe ta inda baka tsammani ta inda baka zato to akwai dalilai da dama akan wannan daga ciki an samu hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma qal allah ya da su yace kuntu radifan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqal ya ghulam ala uallimuka kalimatin yanfa'uka allah bihin فقلت بلى فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده امامك تعرف إلى الله ya الرخاء يعرفك في الشدة أخرجه الإمام أحمد to wannan hadisi abdullahi dan abbas shine ya rawaito hadisin ya ce wato ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya goye ni a bayan dokinsa shine ma'anar radifan nabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauke shi a kan doki shi yana baya manzan Allah yana gaba to sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya gulam ya kai yaro ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihin shin bana koya maka wa'yansu kalmomi da in ka kiyaye su allah tabaraka wa ta'ala zai amfane ka da su ba da ku duba kyakkyawar karantarwa irin ta manzan allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tawadu'u irin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tawadu'unsa a nan ya bayyana ta inda ya goyi abdullahi ibn abbasin akan dokinsa bai yi girman kai ba bai nuna a'a ne shugaban kowa da kowa ba saboda haka babu wanda zai hau tare da shi a'a saboda sauƙin kai saboda sauƙin hali saboda tawazu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana goyon wani akan jakinsa ko akan dokinsa ko akan raƙumarsa to kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi amfani da salo na jawo hankali ta hanyar kawo tambaya domin wanda ake magana da shi hankalinsa zai tattara yanzu ya ji me za a yi masa me za a ce masa bayan wannan tambayar me ya amsa tambayar da aka yi masa hankalinsa zai zama yana shauƙi yana sha'awa yana so ya ji bayanin da za a yi masa to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefa wa Abdullahi dan Abbas wannan tambaya to sai bala ya ce bala ya rasulullah wato na'am ya manzan Allah ka faɗa min abin da zai amfane ni to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ihfazillaha hafaz ka kiyaye Allah to kai kuma sai Allah ta'ala ya kiyaye ka in ka tsare dokokin Allah ka tsare imaninka tsakaninka da Allah to kai ma Allah zai kiyaye ka sannan ya ce ihfazillaha a amamak ka kiyaye Allah to sai ka sami Allah a gabanka wato idan ka kiyaye martabar Allah ta baraka wa ta'ala da shari'arsa da dokokinsa to kana tare da Allah a kowane lokaci ta'arraf ila Allah fi ya'rifka fi shidda sannan ya ce masa ka san Allah Ta baraka wa ta'ala a lokacin wadata lokacin da kake cikin wadata kana da hali kana da sarari kana da ƙoshin lafiya to kai ayyukan alkhairi ka bauta wa Allah ka yi duk wani abin da zai zamo musulunci ya shar'anta shi ya ce a yi shi ka yi shi gwargwadon ikonka gwargwadon ƙarfinka idan ka yi wannan ya arifka fi shidda shi kuma allah sai ya san ka a lokacin da kake cikin tsanani misalin wannan shine kana da wadata to ka yi aikin alkhairi a lokacin da kake da wannan wadata taimakawa marar ƙarfi taimakawa mai neman taimako taimakawa marayu taimakawa mata gwagware wa'yanda aka sake su ko mazajensu suka rasu da sauran nau'in mutane masu bukata musulunci yana bukatar hidima a fagage daban-daban to ka yi ayyukan musulunci da abin da allah tabaraka wa ta'ala ya baka makarantu ne masallatai ne ayyukan da suka shafi makabartu ne diddiga suna to ka yi abin da kake iyawa a lokacin da kake da wadata in ka shiga kunci don baka san irin jarrabawar da allah Ta baraka wata ala zai maka ba ba mamaki yanzu kana da shi a waye gari gobe baka da shi to kai kuma sai allah ya sanka a wannan lokaci da kake cikin kunci a wannan lokaci da kake cikin tsanani sai Allah ya kawo maka buɗinsa ta inda baka tsammani ta inda baka zato sai ka samu taimakon Allah to a nan ina son na ba da misalai kamar guda biyu wanda suke nuna mana lallai ubangiji tabaraka wa ta'ala yana kawo buɗe da nasara ga bawansa ta inda baya tsammani idan ya zamo mai kulawa da aikin alkhairi a lokacin da yake da hali a lokacin da yake da sarari mutum ne a garinsu ya yi ta ayyukan alkhairi iri-iri na taimakon jama'a daga ma bayanin da na samu an ce da yake gurin ana wahalar ruwa to yakan sa tankarsa ta ɗebo ruwa a dangabe ana baiwa mutane duka fi layi. wani lokacin ma ruwan sai a je a juye shi ma a wata rijiya mutane sai ta ɗiba to sai ya tafi aikin hajji kuma allah ya jarrabe shi da rashin guzurinsa gaba ɗaya to kaga rasa guzuri a wannan tafiya ta aikin hajji ba ƙaramin kunci ba ne domin guri ne wanda duk motsin da za ka yi sai dai ka cire ka kashe amma fa da wahala ka samu sai dai ka ciro daga aljihunka ka kashe in mota za ka shiga kuɗi ne idan abinci za ka ci kuɗi ne hotel ɗin ma da ka sauka kuɗi ne ga bukatu kuma iri-iri ba sa ƙarewa to haka za ka yi ta faman kashewa har sai ran da ka bar ƙasar ka dawo garinku to a ce maka guzurinka duk ya kare a wannan lokaci ko sai ta hanyar sata ko ta wani abin da ya kama da haka to a takaice bawan allah nan sai ya nemi taimako daga wajen wani da yake ganin yana da halin taimaka masa to sai ɗebo kuɗi kuma masu ɗimbin yawa ya bashi kusan ma fiye da abin da yake bukata na guzurin kuma sannan sai ya ce masa wannan abin da ya bashi ba bashi ba ne ko da sun dawo najeriya baya bukatar ya rama masa da komai ya bashi wannan kuɗin fi sabilillahi ya riƙe ya samu guzuri to kaga wannan sakamako ne na irin aikin alkhairinsa watakila da ya zamo mugun mutum da ya zamo mai cutar da jama'a da ya zamo hamshakin azzalumi cikin al'umma kaga babu wanda zai yi tunanin ya taimake shi saboda ya shiga wata damuwa irin wannan sai ma a ce masa alaƙara to amma kaga a nan da yake ya yi aikin alkhairi a lokacin da yake cikin wadata ya shiga kunci allah ya kawo masa buɗe sannan zan ba da misali na biyu shi kuma duka anan jihar plato ne da na farkon da wannan da na biyun da zan faɗa shi na farkon a ƙaramar hukumar dangi ya faru na biyun kuma a ƙaramar hukumar fashin ya faru kuma a garin fashin ɗin bawan allah ne mai arziki kuma wanda yake harka irin ta kwangila da gwamnati saboda haka yana cikin wadata yana walwala yana da ƙarfi yana da samu har ma yana bai ma wata makaranta abinci da sauran ayyukan da suke bukata to kaga irin wannan aiki a wancan lokaci ba karamin aiki ba ne yana da muhimmanci sosai kuma yana da nauyi aiki ne na samu to a takaice wani daga cikin ɗaliban makarantar nan sai ya yi laifin da makaranta ta kore shi bayan an kore shi ya nemi yadda za a yi a mai da shi ya tuba ɗin amma aka ce masa ba hanyar mai da shi ba irin yadda bai yi ba al'amar ya ta'azzara shi kuma yana ganin lallai ba ƙaramin koma baya ba ne a gurinsa ya zama an kore shi daga makaranta wanda tudu kuma zai kama daga ina zai somo to sai ya nemi taimako daga wannan mutum dan kwangila alhaji musulmi ya nemi ya sa baki kuma ya zamo jagora wajen neman a yi masa afuwa to wannan bawan allah kuwa sai ya karbi wannan magana da muhimmanci kuma ya yadda cewa lallai zai yi amfani da damar da yake da ita da kuma tasirin da yake da shi a wajen don a yafe ma wannan ɗalibi a mai da shi makaranta ya ci gaba da karatunsa to hakan aka yi ya shige gaba kuma allah taimake shi hukumar makaranta ta yarda ta mai da wannan ɗalibin ya ci gaba da karatu wannan ɗalibi fa ku tuna ba musulmi ba ne saboda haka ba shi ma da wata alaƙa la ta kusa wa la ta nesa da shi wannan bawan Allah da ya taimaka masa aka mai da shi su ma ba ɗaya ba kuma addininsu ma ba ɗaya ba kaga tsabar taimako ne kawai ya yi masa dan Allah ka gani so shi wannan ɗalibi lalle wannan taimako da aka masa ya masa tasiri kuma ya san haƙiƙa wannan mutum ya taimake shi to sha'aninka da rayuwa a kwana a tashi a kwana a tashi har ya kammala wannan makaranta kuma ya tsallaka makaranta ta gaba to a sanadin dai haka sai allah ta'ala ya kaddara masa ya ma ci gaba da karatu har zuwa kasar Amerika. to da ya samu kansa Amerika, to dama wannan guri ne wanda yake ba kowa ne yake tafiya karatu ya dawo ba da yawa waɗansu idan suka je karatun to sai su samu damar ma da za su zauna a can su ci gaba da nasu harkokin waɗansu kuma su kan dawo to shi dai sai allah Ta baraka wata ala ya kaddara masa zama a can kuma ya samu ci gaba a rayuwarsa ta fuskar tattalin arziki ya zama yana cikin wadata mai ƙarfi yana cikin hali sosai to sai ya tashi zuwa ganin gida najeriya saboda haka da ya taho sai ya yi shiri na musamman don ya je ya gaida wannan alhajin da ya taimaka masa a lokacin da aka kore shi daga secondary school saboda shi a ganinsa da karatunsa ya durƙushe tun a wancan lokacin to da watakila fa bai samu ci gaban da har ya zo amerika ba kuma wannan arziki da ya samu watakila duk da hakan ma bata samu ba saboda haka bai manta da wancan taimako da wannan bawan allah ya masa ba saboda haka da ya zo najeriya sai ya shirin zuwa ya zo ya ganshi ya gaishe shi kuma sai ya shiryo kyaututtuka masu ɗimbin yawa kyaututtuka masu nauyi banda kuɗi da wasu kayayyaki ya taho da motoci guda biyu ɗaya ta hawa ɗaya kuma tifa lafiyayya wacce za ta dinga yi wa shi wannan bawan allah aiki ana kawo masa balas yana samun na cefa ne cikin sauƙi ko da suka zo ba su zame ina ba da shi da 'yan tawagarsa sai a ƙofar gidan wannan bawan allah shi kuma a wannan lokacin da ake wannan maganar allah ta'ala ya jarraba shi arzikin nasa ya ƙare wayancan ayyukan da ake ta yi a lokacin da gwamnati na harkar kwangila da sauran su duka komai ya tsaya a takaice yana cikin yanayin da sai dai a tallafa masa ma da yadda zai iya rike gida haka yake sai ga wannan mutum ya zo masa kwatsam aka yi sallama ya fito suka gaisa ya ce baba ka gane ni sai ce a sai kamun bayani to sai ya fito masa da labari ya ce ai ni ne wani ni ne lokaci kaza aka kore ni a makaranta kuma lokacin ka taimaka aka mai da ni to sai dattijan ya tuna labari. to daga nan suka sake gaisawa kuma aka sake rungume juna na murna da sauransu da ya tashi komawa sai ya ce to wayannan kayayyaki da motocin nan guda biyu duka nasa ne shi ya kawo da motar nan ta hawa da wannan tefa ta aiki ya ce babu duka wannan kai na kawo zai yi magana ya nuna wani abin nan ya ce masa a'a bishiyar da ka dasa ita ce ta yi 'ya'ya to kaji ya ce bishiyar da ka dasa ce ta yi 'ya'ya to haka wannan mutum a lokacin allah ta'ala ya kawo masa irin wannan sakayya kuma sanadin kuma ya sake farfadowa kenan daga irin durkushewar da ya ada to kaga duka wannan kyakkyawan misali ne نتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة نعم نجي yawa kenan kuwa eh ya gama magana ya san shi yawa kwarai ko wannan haka eh kwarai da gaske to ashe yana da wannan hakika misali ne sosai na in kana da hali kai aikin alkhairi baka san inda Allah ta'ala zai kawo maka buɗi ba baka san irin jarrabawar da Allah ta'ala zai maka ba baka san kuma irin gudunmawar da ka samu daga Allah ba ta'arraf ila lahi fi raqa arifka fi shidda to anan abin da sa muka kawo wannan labari shine wato cewa shi dawwama kan kyakkyawan aiki yakan zamo sanadin Allah ya fitar da kai daga wani kunci ina fata an gane yakan zamo sanadin Allah ya fitar da kai daga wani kunci saboda haka yanzu kana cikin hali kana cikin koshin lafiya kana ta aikin alkhairi baka fasa ba kana ta yi ran da ka shiga kunci kuma to sai ka samu buɗe daga Allah Ta baraka wa ta'ala kuma irin waɗannan misalai akwai su da yawa cikin sha'anin rayuwa to muna fata Allah ta'ala ya shirya da mu za mu karanta hadisi na ɗaya a wannan babu sai mu rufe wa na bi hurairata radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa man sarrahu an yastajiba Allah lahu inda shada'idi falyukthir ad-du'a fi ar-raqa akhrajahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake son allah ya karba masa idan ya shiga cikin tsanani to ya yawaita addu'a a lokacin da yake cikin wadata to kaga yawancin mu na lamari wato mun mai da addu'a wani aiki na ibada wanda ba ma yinsa sai mun samu kanmu a tsanani sai mutum ya samu kansa a tsanani sai mutum ya samu kansa a damuwa to a lokacin ne zai tana da cewa bari in koma zuwa ga Allah alhali kuma ita addu'an nan ibada ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakire Allah ta'ala ya ce ku roƙe ni na amsa muku sai yace ce masu girman kai daga ibada ta masu girman kai daga bauta mini to da sannu za su shiga nama a kaskance saboda haka addu'a ibada ce a matsayinka na bawan Allah a matsayinka na wanda Allah ya halitta to lalle ne ka zamo mai roƙon mahalicinka wannan shine abin da bawa ya kamata ya yi ya nuna wa Allah kaskancin shi ya nuna wa Allah gazawarsa ya nuna Allah ya nuna wa Allah bukatarsa ya nuna wa Allah halin da yake ciki na rauni yana neman taimako da agaji daga Allah to saboda haka addu'a ibada ce amma mafi yawa ba ma fuskantar wannan ibada ba ma fuskantar Allah da wannan aiki sai idan mun samu kanmu a cikin tsanani a cikin damuwa to a lokacin ne muke tunawa da Allah to ta yaya kai kuma Allah zai tuna da kai alhali lokacin da kake lafiya baka tuna da shi ba a lokacin da kake da wadata baka tuna da shi ba a lokacin da kake da sarari sharholiyarka kake yi a wannan lokacin watakila baka ma kula da addu'ar ba watakila in ma ka kula da addu'ar harshen ka ne yake faɗa amma abun bai zauna a cikin birnin zuciyarka ba kila kana faɗa ne don ka saba faɗa kawai amma baka tattara hankalinka da tunaninka ka fuskanci Allah ta baraka wa ta'ala da wannan addu'ar taka ba to yanzu ka shiga kunci ka komo zuwa ga Allah kuma kana addu'a kana roƙon Allah ta'ala ya biya maka bukata ka manta da cewa a da can ka manta da shi to wannan yana ɗaya daga cikin dalilai da ya sa da yawa ma akwai wa'yanda suna addu'a amma ba a karɓar addu'arsu muna fata an allah ta'ala ya shirya da mu kuma kada allah ya sanya mu a cikinsu to a takaice ya uwa musulmi yawaita addu'a a lokacin da mutum yake da sarari a lokacin da yake da lafiya a lokacin da yake da dama to wannan tana da tasiri kwarai da gaske shi zai sa kama idan ka shiga kunci Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake ka bawon Allah na gari mai tunawa da Allah a kowane lokaci to da izinin Allah baraka wa ta'ala yana samun damuwa yar kaɗan nan take Allah zai amsa masa idan ka dubi addu'o'in annabawa a cikin alkur'ani za ka ga kusan duka irin wannan tsarin yake da yake suna tare da Allah a kowane lokaci da yake suna tare da Allah suna tunawa da Allah suna bauta wa Allah kuma suna roƙon Allah a cikin wadata da lafiya da jin daɗi duk suna roƙon Allah ba sa mantawa da Allah idan ka kalli tsarin addu'o'insu yadda ya zo a cikin alkur'ani to sai ka ga ba wani jinkiri Allah ta'ala yake karɓa musu bari mu ɗauki misalin addu'ar annabi nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da ya yi wa'azi ya ja mutanensa zuwa ga addini suka ƙiyarda suka ƙaryata shi suka muzanta shi to ya ga babu wata makawa yanzu sai dai ya kai kukansa zuwa ga Allah wanda kuma dama can yana tare da Allah ina fata an gane a nan take da ya juya yana addu'a fada rabbahu anni maglubun fantasir ya roƙi Allah ya ce ya Allah an rinjaye ni an rinjaye ni an bijire min an fi ƙarfi na fantasir ka yi taimako ya Allah wato al'amarin ya kai matsayin da mutanen sun turji a kan kafirci ba su da niyyar su zo su karɓi musuluncin da ya zo da shi to saboda haka ya ga babu abin da zai yi illa ya koma ga Allah ya roƙi Allah taimakonsa a kan waɗannan mutane domin Allah ta'ala ya ce hana abuwa ba sama'i bima'in munhamir ko sai muka buɗe ƙofofin sama to mahallu shahid da nake so mu fahimta a wannan gudun shine cewa Allah ta'ala yana karɓa musu addu'o'insu nan take saboda dama can suna tare da Allah kaga da da aka tashi ba da jawabi ba a ce sun mafatahana abuwa ba sama'i ma'in ba ina fata an lura da aya fafatahana fa'un aka kawo fafatahana abuwa ba sama'i ma'in munhamir da an ce sun mafatahana abuwa ba sama'i ma'in munhamir to da sai a ce an ɗauki lokaci kafin a amsa masa wannan addu'a ya yi ta amma ba a karɓa ba ko kuma ba a kawo masa amsa ba sai bayan wani lokaci inda an kawo summa fatahana abuwa ba sama'i amma da aka ce fa aka kawo fa'un to wannan fa'un din a ka'idar larabci tana nuna ba wani jinkiri babu wato a wani lokaci da aka ɗauka tsakanin addu'ar da kuma zuwa ansa nan take amsar ta zo ina fata an gane to me isa addu'o'in annabawa suka zama haka saboda suna sanin Allah ta baraka wa ta'ala a kowane lokaci ba sai kunci ya same su ne suke komawa zuwa ga Allah ba a su a kowane lokaci suna komawa zuwa ga Allah saboda haka idan suka samu kunci suna komawa ga Allah din nan take sai Allah ta'ala ya kawo musu buɗi ta inda ba sa tsammani idan ka bi usulubin qur'ani ka dubi addu'o'in annabawa da irin amsoshin da aka ba su to za ka samu duka a irin wannan tsari suke to da wannan ya zama lallai mu ƙara dagewa da ibada da wannan addu'a ibada ce kuma mu dinga yin ta a kowane lokaci cikin yanayi na jin daɗi da walwala da annashuwa duka mai ta addu'a idan muka shiga kwanci to Allah tabaraka wa ta'ala nan take zai karbi addu'ar mu kuma ya kawo mana buɗe ta inda ba ma tsammani na ga lokaci yayi da ya kamata mu tsaya ina fata abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka yi kure muna fata Allah ta'ala ya fi mana Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi wayanda suka zamo sanadi na wannan haduwa tamu kuma suka goyi bayan wannan karatu muna fata allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya hada mu da su gaba daya a cikin nizanin kyawawan ayyukan mu haza wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu imam sai a cika mana da addu'a